horizon day za ta ma ba matasan jihar ne damar iya sana'a ko aiki ta hanyar yanar gizo da ma sanin sabbin dabarun yaƙi da zaman kashe wando asali ma wannan damar za ta ba matasan zarafin gabatar da ayyukansu ne ga gwamnati ko kuma kamfanoni a gidaje ba tare ma da sai sun je aiki ba to koya ma waɗanda suka ci gajiyar shirin ke ji a yanzu da ta bakin wasu da aka horar. Ni ne mai suna Caleb Ibrahim daga Kurume Local Government. Eh wannan koyarwa da aka yi na ji dadi sosai domin koyarwa din ya bude mu idanu kuma barin saken sake zauna a gida ina kuka rashin aiki ba. Na biyu zan iya samu abin da zan yi turu wannan program din na har ma in samu abin da zai biya bukata da shi. Sunana Abdullahi Shuaibu daga Sendir de Wot na karamar hukumar Gasol. Dangane da wannan horarwa gaskiya akwai matukar amfani sosai mun ga shi gaba domin gwamnati da ta shure ba mu ga irin wannan ba amma yanzu mun zo mun gani gwamnati Baba Buhari a gaskiya mun ga shi gaba sosai akwai aiki wadda za bude wa mutane talakawa yara manya kowa da kowa duk wanda yake da ainihin masayi na eh, gaba da sakandare zuwa sama. Tumana Tafa Dogo daga Gashaka, Gayam Ward. ta gefen digital na samu ilimi mai yawan da zai yanzu na san yadda zai yi aiki da computer na gode man shugaban kasa muhammadu buhari da ya initiatin wannan program ko a kwanaki gwamnatin jihar ta ma shirya irin wannan horo ko da ke horon ya bar baya da kura biyo bayan zargin cewa 'ya'yan wata jam'iyya ce ma kawai aka gayyata batun da ku a wancan lokacin gwamnatin jihar ke ma musantawa to sai dai kuma ganin abin da ya faru ne ma yasa minista harkokin mata da walwalan jama'a sanata Aisha Juma'a Hassan da ma wasu 'yan majalisar wakilai hada gwiwa wajen shirya wannan horaswa da zimma samar da aikin yi ga matasan da ba da ayyukan yi a jihar Honorable Garba Garba ce dai dan majalisar wakilai ne daga jihar Taraba na mako cikin waɗanda ke wannan yunkuri. Wa za mu koya musu ayyuka na hannu kuma za mu ba su aikin yi da kuma yadda zurfin iliminsu yana hannun mu to saura kiris dukansu za a sama musu ayyuka na yi idan ana gudanar da gwamnati ba batun kuma jam'iyya shi yasa ka ga wa'annan da mu dai matasa ne gaba ɗaya 'yan taraba wasu ne suke bambantawa su ce wannan dan apc ne wannan dan pdp ne kamar yadda gwamnatin taraba take yi ai sun yi irin wannan a yayin da talauci da kuma rashin ayyukan yi ke ma da bai matasa a najeriya mr thompson garba masani ne kan harkokin sadarwa ya ko bayyana rawar da ayyukan kafofin sadarwa da ma kwamfuta za su taka wajen samar da ayyukan yi ga matasa a yanzu. Ai a yau babban kafan sada labaru a duk duniya na idan ka ɗauki Facebook na biyar shi shine Google. So Google kuma wata kamfani ne da ta zamanto ta yi fice a hannun da dama a kasan sada labaru na kwakwalwan kwamfuta. Yau Google ta zama wani abu da take trenin mutane ba ma mutane ba har hukumomi za ka ga ta training gwamnatoci ta training kamfanoni ta training mutane matasa a ta hannu da dama yadda za su rika ah, rayuwa ko kuma su ɗauki duk abin da yake muhimmanci a rayuwarsu ko kuma a wajen harkar kasuwancinsu da muhimmanci ah, idan za a iya sa hankali kuma a iya taimakawa matasa to illan ba zai zama to da sauki fiye da taimakon da zai ma mutane alal misali idan yau aka ce an ma matasa training su rika amfani da wannan kafofi ta hanya mai kyau Mr. Thompson Garba kenan wani masani kan harkokin sadarwa a Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya